Gwamnatin tarayya ta dakatar da ayyukan masu haƙar ma'adinai da ke kamfanin Zirak a ƙaramar hukumar Wase a nan jihar Filato ta kuma damƙe wasu ma'aikatan kamfanin ciki har da wasu 'yan ƙasar China. Samamen da gwamnatin tarayya ta kai a kamfanin ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankin na kamfanin Zirak kan cuta da kamfanonin da ke aikin haƙar ma'adinai a yankin suka yi na rashin samar musu da ayyukan more rayuwa kamar su hanya, asibiti, ruwan sha da dai sauransu. A wata ziyarar gani da ido da ministan ma'adinai da inganta ƙarafa Kayo dai Fayemi ya kai yankin na kamfanin Zirak ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda kamfanonin biyu wato Solid Unit da Jotex ke gudanar aikin aikinsu ba tare da samun lasisi daga ma'aikatar ma'adinai ta tarayya ba yayin da daukacin garin na kamfanin zirak sun rarake shi daga cikin ƙasa suna cire ɗimbin ma'adinai zuwa ƙasashen ketare nan take ministan ya ba da umarnin cafke ma'aikatan kamfanin da suka hada da 'yan najeriya da turawan china guda takwas invoked the authority of the Nigerian Ya ce ina amfani da dokar ayyukan ma'adinai ta shekara 2007 dakatar da duk aikin ma'adinai a wannan yanki. Ministan wanda ya ziyarci yankin tare da babban mai ba gwamnati shawara a harkar tsaro Baba Gana Munguno ya umurci cafke shugaban kamfanin Solid Unit wato Alhaji Abdullahi Adamu Usman wanda aka fi sani da ɗan China. We are declaring the man known as Dan China wanted all over Nigeria. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana jin daɗinsa da matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka na dakatar da ayyukan ma'adinan. To na farin ciki yau da na gani da ya ɗauki matakai ya ce duka a dakatar da abun da ake yi a nan. Su kuma federal government za su zo su san abin da za su yi har ma gyaran hanya da kuma a sa a bi ka'ida na doka domin a samu tattalin arziki a nan wanda zai taimake gwamnatin jiha zai taimaki gwamnatin tarayya baki daya. Akwai wani lokaci akan samu hannu jami'an gwamnati da sarakuna su ma suna ba da goyon baya ma irin wayannan wayanda suke gudanar da ayyukan ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Wani mataki za ku ɗauka a kansu? A shi ne na sani shugaban tsaro yana nan a nan na Najeriya ga daya. Shi honorable minister yana nan shine mai ba yana bada takarda. Mun sami labari akwai hannun mutane da yawa idan eh, ma'aikatan gwamnati ne idan basarake ne kamar yadda na faɗa yanzu za mu iya yafe ma mutane yanzu amma ba za mu yafe musu nan gaba ba in sun ci gaba da abin da suke sun ci gaba abin da suke ci dole ne mu haɗa kai tare da ba gwamnati kadai ba tare da sarakuna domin mu samu mu magance ah, abin da ke ci to koyaya al'ummar yankin suka ji sunana alhaji muhammad umar wadda aka fi sani da alhaji okocha kamfanin zurak gaskiya mu mun ji daɗi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin saboda an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai mu ya rushe ba ma da ingantaccen ilimi babu ruwan sha babu hanyar sadarwa kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin sunana aliyu yusuf bashar to abin da muke so muna kiran gwamnatin nan ta zo ta yi wannan abubuwa shine muna son ta taimake mu da ruwan sha don saboda ba mu da ruwan sha na farko kenan na biyu kuma ba mu da makarantu kuma in cika duba ce gani yawancin wanda suke cin wannan gajiyan abin ma sirarun mutane ne wanda ma ba 'yan kasa ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria.